so sunana abubakar wanda aka fi sani da yan alaji ina sanar da ku cewa zan shiga cikin microphone champion ina so ku je ku bibiyo mu a sauti.haske247 nan za ku je ku bibiyo mu ku je ku bibiyo mu ku saurari waƙata mai suna my lover my lover ina fatan za ku bani gudunmawa 100 bisa 100 ku tsaya ku saurara ku yi liking ku yi comment ku yi sharing dan Allah masoyana ina muku fatan nasara one kawai na gode na gode na gode sosai